نعم نعيميا نعيميا ذكر المرسل النور من خصا بأسرار أسماء الله من من خصا محمد عبد الله ناصر دينه وأنصاره ما لا يعز ولا ينسى فملك الثوى أيامه متذللا وللنبي وللإرشاد كالعلم للإرسال مجي مجي ده لوكتشي أي نعم. فيا ليت شيري هل يا ليت شيري هل أقود بثورة ولدار حبيب الله يا منه نصا ديار لمن قد بات عرشا لعرشي ووافى بخمس لم ولا سرمدا نقصا وأجر خدي بوجودي وأسقي بما شان تربة منقصا وأخبره ما قد لقيت من العسى وإن كان لم يعتدي إلا به نفسا وباب محيط بالعباد وأمرها فلم يك في توسيله يطلب الخلص عليه صلاة الله ثم سلامه وعلى آل والأصحاب من عم أو خص عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة جاء من باره يدرك المصار نعم shehu yake cewa na'imiya wato ni'imtuwata shine jin daɗi na zikirul mustafa shine ambatan al-mustafa ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama anan jin daɗi na yake anan ni'imata take wanda shine annuru zalla shine annuru a kuminan lahi nurun wa kitabun mubin yawwa shine hasken Allah manzan Allah domin shine yake haska haskaka komai yake haskaka duhu ya zama haske yake haskaka zuciya yake haskaka imani manzan Allah duk shine hasken imani na'am na'am wanda aka keɓance shi da asararu na sunayen almuhaimini shine Allah manahas wanda ya keɓance shi ya ce shi ne fasidina muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda yake abdullahi sunansa kenan martabarsa kenan shi ne abdullahi ina hakikanin bawan Allah huwa al'abdu haqqan wal anama abidu mazala shine hakikanin bawan Allah ta dangane ga shugaba kuma kowa ka gani to bawa ne zuwa ga manzan Allah ina ki shine abdullahi nasiru dini kuma mai taimakon addininsa da kuma mataimakansa abin da ba za a iya lissafa ba kuma ba za a iya kiyayewa ba yake cewa shi wani sarki ne wanda yake babba dawa ayyamahu da ya naɗe kwanukansa mutakallilan yana mai karantawa a cikin sha'anin wato abubuwa na duniya gashi kuma shi ne shi kasaitacce ne babba ne amma kuma duk kwanukansa ya tafi da su a cikin karantawa a cikin sha'anin duniya sallallahu alaihi wasallama isa idan ka duba a hadisu za ga wato in ka bibiyi lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ka sanya lura duniya dai ba za ta kayatar da kai ba yawa yadda aka yi fatali da ita aka watsar da ita aka juya mata baya duk da cewa kuma ga shi ne babban sarki kuma komai nasa ne shi ne yake da mulkin komai yawwa ide kamar su hadisin sai na anas wanda buhari ya fata da yake cewa yake cewa mara annabi sallallahu alaihi wasallam ragifan muraqaqan wala shatan samidan bi ainihi qattu hatta laqi Allah shugaba sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin wato kamar waina ko gurasa wadda take wannan hatsin wanda ya zama an surfa shi ko kuma akuya ita ce dabba wanda ya zama an feɗe ta ya ce har hadu da ubangiji to kaga wannan akwai abubuwa a cikin naga irin yadda aka ba wa duniya baya wanda da kuma an misali ya zo ɗin kuma an an tattaro duniya kuma da kuma yanzu kuma sai abin mutane kuma a yi targima a kan duniyar sai ce ai gani suke a cikin sunna to aka manzo Allah an ba wa duniya baya an ba gashi kuma duk da cewa kuma komai ya zo masa komai to taskar Allah ga baki ɗaya ba ta annabi ba ce utitu mafatiha khaza'in al-ardi wa ju'ila fi yadi haka ya faɗa cikin hadisi duk mabudin taskar ƙasa ma ga baki ɗaya an bani yawwa to shi sai ga kuma wanda suke warisai na manzan Allah masu bin sunnar annabin na haƙiƙa sai ga ko da Allah ya ba su abubuwa na duniya sai ga kuma duniya in ta zo kuma fatali suke da ita batta da kima a gurin su ko kaɗan duniya za ga batta da kima ko da za ga wani Allah ba shi motoci da gidaje da abubuwa sai ga batta da kima a gurinsa kuma ya mutu ka gani ana ganin sammuloniya yana mutuwa sai ta tabbata da an ce ashe ba shi da komai ashe bai ba komai ba ashe ba shi da kuɗi tsuntsu sutura ne kuke ganin haka na'am muje ya ce kuma ya dawwamar da kwaɗayi linnafi ga ga amfani wal da kuma tawwa ga su halitta ya ce ina ma dai na san cewa shin waini zan rabauta bi zauratin da ziyartar lidara habibillah gidan nan na masoyin Allah ya ce shin zan aiwatar da gaggawa ne ya ce ita madina fa gidaddaji ne na wanda haƙiƙa ya kwana yana mai hauhawa li'arshi ga al'arshin ubangiji ya zo kuma da salloli hamsin biyar wanda ba a samun su ba a ganin su matuƙar zamani a ba a ganin naƙasu ta waya a tare da su ita sallah ba isa sallah take da girma malam yawa bayan imani ba abin da ya fi sallah yawa shi sa wanda ɗariƙan mu ta tijjaniya za ga babban sharaɗi a ciki sallah sallah shi sa ba tijjani in kaga baya kula da sallah to wannan ya ajiye sharaɗin zaman wasa ɗan ɗariƙar tijjaniya ba ma sallah ta ma cikin jam'i a ce kana sallah kai kai kaɗai to wannan ka ajiye sharaɗi na ɗariƙar tijjaniya a ce ba ka samun damar yin sallah ma a cikin jam'i yawwa abin ayi an kafa shi ne um, da riko mahadal fardu war rudwani ussisa bi sunnati wal furqani aka shi ibrahim ya fada yawwa ce da aka kafa harsashin su ta sunnar manzon Allah da kuma alqur'ani saboda in kaga wani ya yana abin da ya saba alkur'ani ko abin da ya saba sunnar manzon Allah to ba a cikin tijjaniya yake ba wallahi kuma ba a cikin faida yake ba in dai kaga abin da ya saba wa sunnan manzon Allah ko ya saba alqur'ani wani ya zo da shi ba a cikin wannan faida na tijjaniya yake ba na'am ya ce ina turmuza kundu kuki gina a gidaddajin nan gidaddajinsa shi ne gidaddajin manzan Allah sallallahu a nan madina kenan inda ya fi ɗaukaka a cikin jikina fuskata to turmuza su nake a wannan gidaddajin kuma ina shayar da turbayan nan ta wanda aka keɓanta bi ma'i sha'ani da ruwan marmaru shine hawaye ta kuka in na je madina sai ta kuka ta kuka ta kuka saboda shokin annabi in na tuna cewa eh, a nan maza Allah ya zauna in na tuna cewa maza Allah ya kaiwa da kawo ta kuka ta kuka ta kuka in ji shehu ibrahim yawa kaji da shehu ibrahim yake da annabi kaji yadda yake girma manzan allah amma har wani ya zai wani rashin ladabi ga janibin ba a raba shiga wannan bawa mai girma a wannan bai yi ba shi ma mai ya tabbatar shi ba na shehu ba ne yawa ce shehu ibrahim ibrahim shi ne na manzan allah yawa wanda duk duniya ta sallama masa gurin fice gurin yaban manzan Allah da shauƙin annabi da bege ga annabi daban manzan Allah duk duniya sai da ta sallama masa na'am ya ce sai in sanar da shi abin da nake haduwa da shi na abubuwa na munana ko da yake ya kasance baya bukatar bayyanawa zuwa ga ambatansa a azkura hajati am abskutu sayyadi alex hatala saba a jama ko in faɗi buƙata ta ko ka in faɗa ya ce ya rasulullah duk ka sani yawa ba su kawai ban faɗa ba manzan allah duk ya sani yawa wadda shehu yake faɗa a madina ba na madina shehu yake cewa ya ji ya ziyarci manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a wajen sai hali ya kama shi har ya tafi zai faɗi shehu radiyallahu ta'ala anu dinga kuka dinga kuka ga su malam babana su sai suka rike shehu kenan har aka zo gida shehu yana cikin hali da aka zo aka zo masauki aka ɗauki shi aka kwantar da shi akan shimfiɗarsa shau ya rintsa can da shau farka sai ke ni yake gawa sai ke cewa alhamdulillahi na ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma na nemi lamana gurin manzan Allah kuma duk abin da na nema manzan Allah ya bani duk abin da na nemi lamana manzan Allah ya bani ya ce har ziyararmu ya nassanta min cewa takarku ziyara ta ga manzan Allah kuma na nemi abubuwa wanda kuma ba za a iya ambatarsa ba duk manzan Allah ya yi min sallallahu alaihi wasallam to ga da an yi to kaga irin abubuwa na bayan Allah irin abu karatun da muka yi ɗazu a cikin buguya ne ko na zancen ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ba mu buƙatar hujja akan wannan a ganin manzan Allah ya ba mu buƙatar hujja saboda baka zauna da wanda ma'abucin lamarin barci shi sa kake buƙatar hujja yanzu wani yana nan ba shi da kokobo ba in ka ce akwai mai dubu goma ma sai ya karyata o da shi dari ma ganin ta yake ya zama dan gwati wani yana nan saboda abin nan in ka ce masa akwai wani muloniya ba zai yadda ba wani kuma yana nan yanzu in ka ce masa akwai talaka wallahi ba zai yadda ba saboda shi tun da ya taso a jike yake cikin wadata sai ga kowa ma haka ne to shi ma haka wannan lamarin yake wani Allah ya buɗa ban ruhinsa saboda bai je ya zauna a gurin na Allah ba bai zauna gurin na Allah ba ne da ya zauna gurin na Allah da ya na gurin na Allah <laughs> to ba zai yi inkari ba ne yawwa to kaga alhamdulillah sai Allah ya keɓance mu ka zauna da bayan Allah mu ga irin lamarinsu yawwa tsaka ana zancen ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bamu amma mun ga wanda Allah ba wannan abin hmm, muje fa baharun muhidun yace wata teku ce manzo Allah teku ne wanda yake kiwaye da bayi da lamarin bayi ga baki daya dan nan ne majmu'u shu'uni na ubangiji hadaran manzon Allah bai zamo yana neman kirdado ba fi tafsilihi a cikin rarrabe shi salatin Allah ya tabbata gare shi sun masalamu ta salatin da salami ya zama da alu da kuma ashabu man amma wanda ya game au khassa ko kuma ya keɓance alayhi salatun lahi summa salamuhu salati ce wadda da albarkatinta da muke muke wato riskar masa wato tsotso ya zama ma mun samu tsotso min baharihi daga kogin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su waliyu tsotso suke su annabawa su ne suke kamfata yawwa sallallahu alaihi wasallama allahumma salla ala Allah kara annabi wasila kara annabi wasila kara shau karama kara jaddada rahama ga shehi iyayen mu Allah gafarta musu ma Allah gafarta mana abinda muka yi daidai Allah ka ba mu alherin abu inda muka kuskure Allah kai mana afuwa ka gafarta mana ba iya muka yi ba Allah da muka yi kuka yi bata muka ko muka kuskure Allah ka yafe mana sa mu gama lafiya ba mu zama lafiya a san mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya kiyaye mu ka kiyaye zuriyar mu ka kiyaye mutanen mu gaba daya da makotan mu duka kiyaye mu da duk inda musulmi suke Allah ka kiyaye mu ka ba ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya halin da muke ciki a nan sha'anin arewa Allah ka yaye mana halin da muke ciki na sha'anin tashin hankali da sauran abubuwa Allah ka sani Allah ka yaye mana kai mana maganin abu Allahumma aizal islam wal muslimin wa adalla shirk wal mushrikin Allahumma ahlik a'da ad-dini Allahumma dammir a'da ad-din Allahumma ahlik man kana ala quratal muslimin karanta fatiha daya salatul fati uku kul huwallahu uku hadiyatul lishahir da Allah ta'ala an fatiha da salatul fati Allah gafarta mana gafarta iyamu salamu alaikum wali amin Allah musalla Allah sallallahu alaihi fatiha wa salatu muslimin da ala zai dan wa afwan kafin mi mi addu'a kono sharifi da ya kawo mana ziyara da kaguma na jin bai fito ba nake so mu dan ko mai dan kwandala ne mu dan hada masa abu haka na